كلا لينبذن في الحطمة To lamarin ba kamar yadda wannan jahili yake zato ba ne, tabbas sai an wurga shi cikin wutar jahannama wadda take ɓalla kuma ta karya duk abin da aka jefa a cikinta saboda tsananin ƙarfinta.